min al-mudawwanati al-kubra sai ku je ku duba masu irin namu kada ku yi photocopy haka ku je ku duba in akwai matsala sai abun nan din sa amma saboda masu jannan talakawa sun yawa ba su iya photocopy mai tsada ba <laughs> wani wani na azali asali an duba wannan shine asali wannan ne aka bi sai da aka samu rubutun hannu aka buga na ku far'i ne kila na ku a kasuwa ma aka gan shi a kasuwa aka gan shi mutum eh, kasuwa saboda an ce akwai mu mudawwana babu akwai mu mudawwana babu akwai mudawwana insha Allah inda zai bayar zan da ita sai je ɗebo ya kawo amma mu ku akwai mudawwana mudawwanan nan ya kamata a duba sarki ya duba ya ce aje a sake sace ta je a bincika aka bi duk wata mudawwana ta duniya sai da ka nemo ta ina ne tushen tarihinta ina ne tushen inda aka rubuta ta ta sahanulu da ya rubuta a ina aka ajiye ta akwai kofi a laburare kaza akwai kofi a laburare kaza kofin ma da aka rubuta kila da aka zo kufa an samu kuskure a sake duba kofin din kofin rubutun hannu da rubutun hannu a hada a rubuta a sake duba aka hada mu fa sannan aka zo aka yi ta wajen littafi kofi wajen goma sha aka duba na rubutun hannu daban-daban sannan ka ce naka ne asali ta yana zama asali hmm. me wuce gaddama kake matacce ana koya ma gaddama ne kai ne rai inda zaka fita amma kada kai mutuncin gaddama hmm? kuntu turidu turidu ibn turi qasim yawa ya fi ma shi ya to ma mu a ciki ba haka ne ba bismillahir rahmanir rahim ku je ku duba dai wancan maganar da faɗi muku in akwai wata kalma ta ba da matsala to a dawo da ita sai mu duba ta gobe Allah ya kai mu bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قلت لعبد الرحمن بن القاسي منام حق إجابة إيه قلت لابن القاسم هذه تككي أي أما بكثن ابن القاسم بدأ جاي تو كذا كربوتان سواه ابن القاسم كتنك كامي كامي a ah, wani mutum ne a Kano a ah, wani ba sokwace ne a ah, asalin su wani mai to ba ba ne ba ba matan Najeriya ne ba hmm <laughs> kada baki lokaci bai bane ba kwashe na kai na ka tafi yara suna can suna karya suna karyewa juna ba shi ka tafi duk wani ya tafi sai kai Hmm? Ewa, eh, a yanzu nan masallaci muna da ɗan ƙasin. A nan masallaci akwai ɗan ƙasin. Eh? A Najeriya tana nan tun kafin dubu. Eh, akwai eh, ta, akwai ƙasan Hausa a lokacin. Kai dai, abu da ai Najeriya nan tarihin dai ka tarihin ƙasan Hausa kai tana da yawa. Lokacin da aka fara musulunci ma akwai ta. akwai ta duk wani maganan a ce a ɗauko tarihi duk in ka bi sai ka tara sokin ruɗu ne ba ka ba ka wannan ce ka fula ne da ka ne ce ka dala fara kai shiru kawai baka ji kunya ba ta ce sun faru daga lokaci ka su cika afirkan nan haka sai ka ji kunya Allah ya kai ka ja bakin ka kai shiru kamar mai cewa ne eh, duniya tana da eh, lokacin da ake kaza ce ba wanda ya san farko sai dai Allah da ya halice su قلت لعبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى أرأيت اليربو باني لا باني شمولة تافي كما دا شمولة مي مي مي مي كشي كاجين مي بندي كما نغفيا أما تافي غفية جرما تنا شغا أقولكي تنا هوا كاين شمولة تا إيا بندا kana da zabonka ina cikin cikin ta kwana suna yi sai in girge ya laɗe ya iya malan ka Za duk shegin gani irin na zabo amma ki mula ya je kansa ba ta gan shi ba kuma ita da da ya gutsa kai yadda ita nan kai ba abun ka ci ba ka je ai yanka ne to ai ba mu'allab bane ba In da mu'allab ne zai ci. amma dama in ka tadda zabon ka sai je ka tadda zabon a je kan kawai yake so والخلد خلد آه، ده خلد هل يهل أكله في قول مالك وانا خلد إنا قوانا كين سمان ساموني دبانا نعم مكاهو إنا نيو كندوبا منشي مودي أنا أنا الخلد القبرة والفارة العمياء واني بيرا مكاهم بيرا كندوبوشي إنا أبين الدين yau maye an an an gaje ka kagan shi nan kagan shi nan makawo haka da muka yi shirin nan babu shi a kasan hausa wai na mai kwamfuta ne ya tafi ne yanzu an bashi baya kai ya bata eh kagan shi nan makawo ne hmm? eh ga gani dama ya riga ya dubo tun da kwanakin can an bodo shi kaga bera bera ike kubbaratu kubbaratu shi nan dai ya eh? ba ba jaba ba tsab kato ne wannan ina wayaka an hana zuwa da ita ai kashewa za ka yi wurin kira ba a kira amma ana iya duba hulda hmm? to saboda kanan wannan ana iya cin wannan kaga dai kenan wannan zai haɗa gafiyoyi ina idan Allah ke so igala masu cin ɗaran daji hmm? ban ji ba shi waye a san zago ka zo a kulle shi ne a sai an tashi ta faɗa ka ce a je a wuce da shi a kulle shi zo a masallaci yana ta kallo <laughs> nam mola ya kama daga gafiya kai ya kamata ka sani tun daga inda ka bullo ina hawa bishiya yadda ka san dai gafiya in dai ka san gafiya to ka ban sau ɗaya kaga za ce da shi da nau'in gafiya yarbo ga bindin da nata da bindin ake kama ta ita gafiya shirin da gafiya ne ba ba kurege kake so kace ba kurege ne ba kurege sunan shi sinjabu wannan ya fi kurege ƙarfi

hai ba sai ba mu dan yanyawa wajen mu ba sa yin barna yawa da yasa take da mutane mu dai wurin mu yawa me yin barna me kama da yanyawa ta gida ita ko yawa rani take akwai tila amma dai wannan haka yake kallo bayara ne ya fi kama da katon bayara kawai abin da za ku je maimakon ku tafi kuna da taliki mara amfani shi wannan kaga za a cin gafiya kaga irin ɓeran dajin da suke cewa kaza kaza kaza za a ci ba ba faɗi ba dangin su ne in an ci wannan to za a ce wa'incan shi ne fiƙin da ake nema ba ana nema ku kawo dabbobin ba ne ba dabban ciki ne za ku gane to sai a kwatanta kuma da abin da ke ciki me ya hukunci shi ne babban abin da muke jira ƙala ma sami ito min malik fihi shai'a ni ban ji komai daga maliku ba akan wannan wala arabihi ba asad sai dai ban ga laifi ba idan zukiya in dai an yanke ba bugewa ke ba a kai mutum yake koya dacin tun farko ba ba wannan hoton kuma suka iya. Wahalar ai kwakwalwan da ta fi kwakwalwa ka wahalar da kwakwalwan ta kasan shi a fi. to shi su ma su su sani inda muka sani kiwon balo <laughs> rabu da su za mu dinga kwasan su muna shiga daji da su to su je su ganin can amma dai mu ba za mu kwa gida kuwa ibu asa kwakwalwa shi je abu na ya tafi nemo da kansa ba ka gani idan mutane kai musu karatu haka kan da su sai ga sun je suna bi guda bayan guda in ka tsaya kana tafama, kana tafama. sai ka ji wani ya tambayan ka ga alif a karkace daidai yake da adadin da ke tsaye inda nan kiwon falon ne ƙarshen ta in an rubuta alif da baki in aka rubuta shi da jashi kuma fa me sunan shi in ka daka ta zo ka ce alujiya to shi kenan ka ce alujiya to in aka rubuta shi da ɗorowa fa sai kuma alu ɗorowa sai aka rubuta su da algashi alu algashi kalla mun gani ka bashi na gani an jama na gani kullu din eh oh nyau yarbu din ne ko yara ne ai eh wannan magani eh shi wancan yana da bindi ne abu na wannan kaman yarbu kaga ina yarbu yarbu ka dako eh o oh, hausa kasa kasa daga wannan shi ne a wani yana magana ce a mace take eh, ta ba dangin magini ina wurin yake ma sami ito min malik fihi shay'an amma wala arabihi ba'fa idza dukiya wa huwa indi mithlul wabari kaman wabaru ne wa kada qala malik fil wabari wannan dan kwarin da ga ce innahu la ba'sa bihi to zo su kawai inna madu la ba'sa shi ma dan karamin dabba ne shi ma dabba ne qultu ara'aita to bani labari hawamul ardi ƙwarin ƙasa. In aka ce hawamu wanda suke rayuwa ƙarƙashin ƙasa. Yanzu da rana sai ka gaba komai, amma ka gan dare ya yi, ka ga dabbobi iri-iri na fitowa na yawo. Akwai masu fitowa da rana ma yawai nan ƙwarin ƙasa amma ba su da yawa sosai. Bai wuce irin su tururuwa, irin su cin naka, Bururin bururin haka zai ɗan fitowa amma in dare ya yi dabbobin da suke cikin ƙasa masu fitowa Allah ya san adadin su. Ke kunami lokacin suke shawagi. Maciji macizan da suke fita da daddare sun fi macizan da suke yawo kan itatuwa. To hawa mu kenan. To wani nan hawa mu fa cin su. Kulluha khashashu khashash كل كلها خشاشها وأقاربها خشاش وانا مظهور وقص كنا خشاش أما قال إنها الخشاش الأرضي حوام الأرضي وحشراتها دم ومفرده خشاشته كمان وانا شيني سونا عام وانشن خاص لي أكذا أكفسر آه، عام دخاص khasu aqrabu ne kadai amma kashansu ya hada karabu, ya hada maciji ya hada wane ya hada wane ne kamar a ce mu ne shi ma ya haɗo duk wani dabban da ke ɓoyewa ƙarƙashin ƙasa ko mafi yawancin zamansa a ƙarƙashin ƙasa waduduha da tsutsotsinsa kaga da gaiwaye mai cin mai cin su doma ne a a dinga faɗin da ga masoro suke ci ko mani mani mani mani suna shi ne mu dai ga matoro muke ce masa can Kano a ba ko Kano ma ba gaba ɗaya ba ƙauyen mu da bai zo ba ko tun nan ya ji an fito abu ga masoro, wannan wanda suke a kaɗanya masu cin ganyen kaɗanya ka za su tika tika hmm? ka huta eh? ƙaho eh mai kama da kaman ƙaho kaman ƙaho kace ƙaho <laughs> to haka wannan ana eh, wannan duka dudu ana iya ci subhanallahi kaman ka saba ba an ce wajibi kuwa sai ya ci ba sai ka ji an ce da da da me yaso sunan shi gwanar ma Eh, ina mutane na ce malam kai shiru kaka kira mu ko ah, da kuka je kuka sami suka kuka suka ce sai sun ciyar da ni eh, ba zama ma daɗi gare ta na ce ni kuma ban abinci daga ire-iren kuwa ba in na duba zan ci abinci sai na je daga ina kake wai daɗi gare ta tun lokacin da suka ce masu yaji ma suna sa gwazar ma a ciki shi yasa yake daɗi da na daina cin yaji su <laughs> duniya je ɓarin samu barkono zallar yaya ya je kai ka daka ba haka ce mm, mm. amma halar ne ya tuha da macizansu da gani me yake da sunan nan su abdulkarim abdulkarim in aka ce ga maciji hakkar ma kake gani yana yi Allah ji kan mana shehu ce o oh, oh, oh, ashe jaratan mu aka yi aka jifan mu da kaza komai nama yanzu naga komai nama mu kawai sharrin ba shi nake ce mana komai nama ko sharrin yan ina ne su da yan zamfara ba shi ne ku yaje sharrin yan zamfara ne suke ce mana wane ne komai nama yace to akwai wanda suka fi mu eh to sun suma ba sa shiri da juna amma dai abin na so yan fara ba shiri da da da da zuru eh yana ji dai an yi ban san na gobara ne ba nake nuna maka kai, amma na wayannan shi da sani eh kin ba maciji ni ga katon maciji daga ya fara kyarma muna gona aka ga wani aka ji fu wani yaro ya ce kai wani abu na na aka duba aka ga shimfiɗe ɗin maciji ya haɗe zomo Ka shi ne fa aka yi dubara aka nemo itatuwa aka danne nan aka danne na aka yanka shi to sai na ce to yanzu wannan dai ba mai cin wannan ba abdulkarim ba abdulkarim can ina wata duniya yana aiki sai gashi an wuce malam an ce kana nema na na ce to eh wani maciji na gani da aka yanka na ce wannan sai dai kai ce kawai dai ta yi ce mala ya ce ka bani shi mala ya ce ka bani shi kawai in ba haka ba yanzu ai wace rayi to halan ne a ci a mafan an yanka ko da yake tambaya akai ko ba ba da amsa ba أرأيتني حوام الأرض كلها خشاشها وأقاربها ودودها وهياتها وما أشبه هذا من هوامها أيؤكل في قول مالك؟ تقبل كما تبغى أنصابا أعشي أمغنى مالك قال سمعت مالكا يقول في الهيات إذا ناجي مالكنا مغنى أمشي الزيت idza zukkiyat in an yanka ta fi mawdi'i zakatiha a wuri inda ake yankawa wuya ne ai annahu la ba'sa bi akaliha limanihi taja ilaiha ba wai sunna ne ka je ka ciwo maciji ba muna yara ne ana cewa wai in ka ci maciji maciji ji warin ka zai tsere shi muke so a samu maciji ko don magani ka ci to amma ashe ba haka bane ba kala walam asma min malik fi hawamil ardi shay'a ni dai komai ban jiyo daga maliku ba abin da ya shafi wa'annan kwari illa anni sami'tu malikan yaqulu sai dai naji yana cewa fi khasashil ardi wannan kwarin kasa shinge shingen nan كل آه، كله دكرها إنه إذا مات في الماء إن يموت أروع أنه لا يفسد الماء تو إن يموت أروع بيبات أروى با كان رأيتي وما لم يفسد الماء وند بيبات أروى با والطعام فليس بأكله بعث إذا أخذ هيا فصنع به مشنأ بالجرادي wa amma dafa da amma kwaɗi fala ba sa bi akaliha sai haka muka taso ma ga ƴaƴan Hausa na cin bududdubi <laughs> bududdugi ita ma muke suna cin kwaɗo ashe akwai wani ilimi da lalace, ko aka manta shi irin magana da take buguda su galiban nan ana karatu sai dai mutum zauna yi badalan an ka je duk wanda zaka nuna ga hujjan to littafi yana neman zama ala ki ya dace ga abun da zai shi isa ilimi zai tafi a ilmanci wa amma dafati fa la ba'sa bi aqliha wa in matat in ta mutu annaha min saydil ma kadhalika qala malik wa laqad su'ila malik an shay'in yakunu fil garbi ana samu sa wannan a afrika yuqalu lahu halzu يكون في الصحاري ذون نن نعم، ينشأ مثلا الدويبة يكون في الرمس والرمس نبات شياواني ما كما جبجي جبجي كده بري من الحمض كثير في بادية الشام ذون حلزون ما هل ذون ها ذون دي haka ya nuna ana ka to ah, shi kenan in ka riga su dodon koɗi shi ne halzu wani matsayin ya gano ina yake o oh, shi ne halzu ashe ka ce ni eh, na yi noma dodon koɗi mutu ya kamata in kiwata su <laughs> na noma suka cinye min masara tun da nake ne ban taba ganin dodon koɗi eh, ya hayya mai ɓanna ba sai ayin da na noma masara kaga arziki ne mai yawa ya kamata ya kamata ka ce ina maganin ciwon hakori. kaga dan da na a dinga sai in yi buhu buhu in ɓoye aiki wata so zan yi mana kai kuma kana so ka yi kuɗi sai ka so ka ɓata shi eh a can su yi ta cin su su yi hanta daɗi a wajen su su yi ta ci amma a ci daɗi lafiya ba hanta ba in ma ya fi daɗi daɗi su ci wunsu a ba wa da masu ko ya tafi a tara mafa amma dai in an ce magani ne magani mu abin da muka sani gwazar ma tana magani so tana maganin shawara in dai shawara ce ta abu ne daga inda mutum ya aka sha magani aka yi amai bata warke ba aka yi menene malam ɗan yi suka faffasa ta aka tace ruwan aka ba mutum ya sha to sai dai fasar ita sai da bulala babba ko sai abin da sai a ma wayo a gida mu sai a rubuta sai a sa baki baki a ce rubutu ne malam ne yi ma rubutu aka kawo sai ka sha rubutu ne ka ji dan gafi gafi ga toka toka haka da sauransu sai ka sha matsayin rubutu ne amaran da ka gano wasu a sa sata kwanzabi a soya a dagwale ya fasa ta a gauraya in mayan kwai ne ka yi su baka kwai to in babu kwa turfafa ma ka sha siga ma ko haka kuke yi abin ashe ba mu kaɗai ne ba hal sun dodon kodi ko ina yake ma ne eh kono fi sahari ta'allaku bi shajarati yana makalwa a bishiya kalu ƙala arahu mithlu jaradi ma akhadha minhu hayyan wanda aka kama shi da rai gani eh, fasulika aka zaɓalɓala shi aka cire shi kenan au shuya ko aka soya wala ara bi akalihi ba asal wa ma wajada minhu mayitan fala yuqalu sai shi mu